وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور godiya ta tabbata ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na asabar daren lahadi 26 ga watan muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1448 wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan yuli shekara ta dubu biyu da ashirin shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidun rahma na gold coast road opposite kaduna state university a cikin wannan gari namu na kaduna mana gudanar da karatun wannan littafi كتاب التوحيد نشهد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة عندما كفانا أتكن باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب باب الذي مغنى أكن فلل التوحيد da abinda tauhidi yake azurta musulmi da shi na kankare masa zunubi wanda yake kaɗaita Allah wannan mutumin baya tarayya da Allah da ɗai duk litinin da alhamis Allah na gafarta mai zunubinsa kaga wanda yana nuna falalan ne tauhidi ga wanda ya san Allah kuma yake kamanta bautatawa Allah da kaɗaita shi duk litinin da alhamis Allah yana gafarta masa zunubinsa abinda zai hana ubangiji ya gafarta masa zunubinsa shine abu guda daya shine gaba in yana gaba da dan uwansa musulmi Allah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a hadisin Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito yana cewa mala'iku unzuru ila hazaini hatta yattaliha ku jinkirta ma wa'annan guda biyun da suke gaba sai ranar da suka sulhunta juna kuma a cikinsu manzo Allah ce wa khairahuma alladhi yabda'u bis wanda yafi wani alkhairi a cikinsu su biyu shine wanda in ya ga dan uwansa assalamu alaikum wani ya amsa ko bai amsa ba kai dai ba kai sallama ba to in ka mai sallama ya amsa ko bai amsa ba kai ka jin litinin da alami zai samu ba. amma shi in ya kullace ka ya yin magana da kai wai saboda ka masa ba daidai ba ko ka cuta masa duk ibadan da yake yi ko sirrin din gidansu ba ta girma yanzu amin gidan da sallah ne ko to sallolin da aka yi in a cikinmu akwai wanda yake gaba da ɗan uwansa musulmi saboda ya masa ba daidai ba ko ya tauye wani nasa haƙƙin sallar ka ba inda take ko shekara nawa kai kana wannan a shekara goma kai kana kullage da shi hafa magana a shekara goma nan ba aikin ka bai taɓa girmawa filin ɗin gidan to kaga in ka mutu a haka ku san akwai matsala to kaga shi sa manzo Allah ce wanda ya fi alkhairi a ciki shine mutumin da ya fara yi wa ɗan uwansa sallama ba hana ka nuna wa ɗan uwanka musulmi zafin abin da ya maka ba ya cuta maka ya maka ba daidai ba ya tauye haƙƙinka babu laifi ka nuna masa fushinka kwana uku amma shari'a ta baka dama ta ɗaga maka kafa duk yadda ya kai ga fusata ka za ka iya ƙaurace masa amma ka da wuce kwana uku yau ya zanka ka yi sallama ka yi gobe ma ya zanta ya yi sallama ka yi gum ka ka nuna cewa me kana kana jin haushin abin da ya maka jibi ma ya maka sallama ka yi gum to gata in yi maka saki amsa akwai matsala duk fushin kaka da ka wuce kwana uku ba ka yi wa ɗan wanka magana in ka wuce sama da kwana uku ba ka masa magana da naka aikin da nashi aikin an rataya Allah ya ce wa mala'iku su rataya ranar da kuka shirya sai kuma manzon Allah ya kawo maka mafita a cikin bayanan saboda akwai wanda in ya rike ka to mutuwa ce kawai za ta raba ka da shi zai karama magana ba sai ya ce wa khairahuma a cikin ko ne ko na alkhairi allazi yabda bis salam shine in ka din dan wanka assalamu alaikum sai ku baka da matsala amma musulunci bai hana ka ba ka sa masa ɗan ba tsakaninka da shi saboda ya cutar da kai sai ka ce ni daga yau na sha da layi tsakanina da wani ba mu'amala kamar yadda muke yi amma an an ga juna za a gaisa irin gaisuwar musulunci wannan musulunci bai hana ka ba ana ganewa amma ka ce kwata-kwata ne ba za ka yi magana da shi ba to nan ne ka saba wa Allah ka saba wa karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya maka ka nuna mai fushi babu laifi in kuma ka ce to daga yau mu'amalar da muke yi a baya ba za a fara yi ba amma an ga juna za a gaisa ba ka saba wa Allah ba ba ka saba wa manzan Allah ba kuma ba wanda ya sai ce maka dole sai ka dawo da mu'amalar ka da shi yadda ka saba yi a baya saboda kila ya maka ya cutar da kai da ba za ka iya jure mu'amala da shi ba kila ya haɗince ka ne kila ya haɗa ka ya sa ka rasa aikinka ko kila ya haɗa wani wani kutun wanda ya raba tsakaninka da masoyanka matarka ko 'ya'yanka sai ka ce ka sha ta layi da shi wannan ba yi laifi ba amma in ka haɗu da shi a matsayinka na musulmi assalamu alaikum wani ina gajiya lafiya da shi nan ka wuce to tauhidi yana gadar da gafara na zunubi mun karanta hadisin abu sa'idin al-khudri Allah ya kara yadda a gare ka wanda imamu ibn hibban da imamu hakim da imamu nasa'i a cikin sunanin kubara da abu ya'ala a cikin musnadinsa da imamu ahmad a cikin musnadinsa da abu sa'id al-khudri duk da hadisin malaman hadisi sun taba ingancin hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a gwanon karatunmu wannan shine majalisi na sha ɗaya za mu tashi a daidai gabar da malam ya ce wani tirmidhi wa hassanahu an anasin سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لم تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة wannan hadisi riwaya ce daga imamu tirmidhi a cikin jami'insa wanda imamu at-tirmidhi ya ce isnadin hadisin hasan ne kuma imamu al-bukhari malamin imamu tirmidhi ne ya zo da hadisin a cikin littafinsa khalqu af'alul ibad ya zo da hadisin a shafi na hamsin da tara haka imamu jarari a cikin sunan nasa yadda aka fi tsananta amma musnadin jarari hadisi namba ta dubu biyu da ɗari bakwai da tamanin da takwas haka imamu ahmad a cikin musnadinsa mujalladi na biyar shafi na ɗari da arba'in da takwas ya zo a ɗari da arba'in da hamsin da hudu ya zo a shafi na ɗari da sittin da bakwai ya zo a shafi na ɗari da saba'in da biyu ya zo a shafi na ɗari da saba'in da bakwai da isnadi ingantacce haka imamu ibn hibban a cikin sahihinsa ya zo da wannan hadisi hadisi namba ta ɗari biyu da da ashirin shida. haka imamu hakim a cikin mustadrak hadisi namba ta 7605 haka imamu nasiruddin albani ya tabbatar da ingancin wannan hadisi a cikin sahihul jami' hadisi namba ta 4337 zuwa 4338 da isnadi kyakkyawa amma a ruwayarsa daga abu zarrin ilgifa jundun bin junada maimakon anas kammali ya ce sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ji ma'aikin allah tsira da amincin allah su fara tabbata a gare shi da halayensa ya kuli yana cewa قال الله تعالى الله مدوكي ياتي حديث القدس كده manzon Allah yana ba da bayanin Allah ya ce ya adam ya kai ɗan adam laulaƙita ni bi ƙurabil arzi da za ka riske ni a yayin mutuwarka da zunubai wanda suka kai cikin duniya faɗin zunubin sun malaƙita ne sa'annan ka mutum ka zo gare ni la tushriku bi shai'a Baka taɓa shirka da ni ba da kai daman jumla ce shartiya sai ya ce jawabu shart sai ce la'akai duka bi ƙurabiha magfiratan zan zo maka da kwatankwacin faɗin duniya na gafa. kaga wannan yana nuna falalan ne tauhidi ta Allah kaga kenan duk mutumin da ya mutu baya shirka ko da yana saban Allah daga cikin falalan tauhidi Allah zai iya yafe masa wannan zunubin ba tare da ya azabtar da shi ba ka bi dalilin da yasa sa ahlus sunna wal jama'a suka fi kowa karfafawa akan me tauhidi ana fahimta saboda falalan da tauhidi yake da shi a rayuwar musulmi a duba wannan roman da gara rabasa Allah ya kwatanta zunubinka a ce faɗin duniya sai ka san yawan faɗin duniya ko ka nuna kawai aka ce ma ka zo da faɗinta na zunubi ka san ba ƙaramin aiki ba ne to amma a ce ma kwatankwacin duniya zunubinka ta zo wa Allah da irin wannan zunubin amma ka shirkawa Allah zai gafarta maka to abin da ke karfafa wannan hadisi shine hadisin bisaqa hadisin da imamu Ahmad ya rawaito a cikin musnadinsa hadisin amru dan As manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani mutumi ranar tashin alkiyama zai zo gaban Allah ukhrij lahu 99 sijillan kullu sijillin madal basar za a fito mai da fayal guda ɗaya biyu uku har zuwa casa'in da tara na zunubi kowane fayil guda ɗaya iya ganinka ba iyaka Fayal ɗin an shimfiɗa shi ba yi da iyaka saboda yawansa ai Allah ce wa kulla insanin alzamnahu qa'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الله يجي وكل إنسان كل أدم دكا منه ألزمناه طائره في عنقه Allah ce mun dasa mai CCTV ɗinsa a wuyansa kowa a nan yana da CCTV a wuya Allah ya ce mun dasa shi mun sa shi lazimi duk motsin da kake yana tare da kai kana bayi ne yana tare da kai in ka shiga can kasan kasa ne ka ɓoye yana nan tare da kai jibi jibi dinka. sai Allah ce wa nukhriju lahu yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama za mu fito masa kitaban wani irin littafi yalqahu manshura za ka riski wannan littafin a shimfiɗe kaga wannan hadisi yana nuna maka yadda aka kimfada shi sai Allah ce iqra kitabak karanta littafinka ka fa bi nafsika al-yawma alayka asiba. ya wadatar da ka a yau kai wa kanka hisabi kafin Allah ya maka to Allah zai tambaye wannan mutumin mala'ikuna sun zalunce ka wannan fayil ɗin da aka fito maka guda casa'in da tara kowane guda ɗaya iya ganin ka akwai zaɓi da mala'iku na suka yi maka sai ce a'a akwai wani tsari da suka yi da ba naka ba sai ce a akwai wani sharri da suka maka wanda ba kai kai ba suka rubuta cewa kai kai sai ce a ya Allah duka shi ne. sai Allah ce la tuzlamu yau inna laka alaina ahadu yau ba za a zalunce ka ba kana da alkawari tsakaninmu da kai fa yukhraju lahu bifaqatan maktubun alaiha la ilaha illallah sai a fitar masa da wani ID card an rubuta akan ID card din kalmar la ilaha illallah shine imaninka sai cewa Allah to me wannan ID card din zai yi in aka kwatanta shi da wa'annan zunuban kowane guda ɗaya iya gani na kuma guda tasa'in da tara wannan shi kuma shi kai tilo wannan ba zai yi mun komai ba sai Allah ce ba za mu zalunce ka ba a gwada manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce ana gwadawa sai a daura wa'annan fayal ɗin guda tasa'in da tara wanda kowane guda ɗaya iya ganinka a sikeli guda ɗaya, sai a ɗauko kowannan. a wannan haifika ɗin da aka rubuta la'ila ilaha illa shi ne imaninsa. ana ɗaurawa manzo Allah ce fa fashad bihinna la ilaha illa sai la ilaha illa Allah ya rinjaye wa'annan guda ƙara sai zama dalilin shigar sa aljanna kaga tauhidin sa ya zama ne dalilin tsiransa a lahira wannan shine hikimar da ya sa, ka duk inda ahlus sunna suke ba sa wasa da tauhidi saboda ita ce alaka mai karfi tsakanin ka da Allah in ka rasa ta to ka rasa komai a duniya ka rasa komai a lahiyar kuma ita ce da'awar da annabawa suka yi duk wani annabi da ya zo bayan annabi adam alaihi salatu wassalam saboda shi a zamaninsa ba a shirka ba saban Allah aka yi shi ne hasada tsakanin habila da kabila saboda haka shi bai yi da'awar tauhidi ga mutanensa cewa su kaɗaita Allah ba saboda kowa ya san Allah kawai saban Allah aka yi na kisa ana bin dokar Allah gwargwado amma ba su yi shirka ba a zamanin annabi nuhu alaihi salatu wassalam a lokacin ne aka fara shirka kuma shine annabin farko manzon farko bayan mutuwar annabi adam annabi adam ya yi shekara 960 a duniya da ya mutu aka samu malamai guda biyar wadda suwa'a yahuza ya'uqa da nasara suna karantar da mutane da suka mutu shi ɗan ya ce ya samu dama ya fesa guba a cikin al'umma sai ya lallako wajen ɗaliban waɗannan malaman ya ce jama'a ga shawara suka ce ne ya zo da siffar ɗan adam ya ce yanzu haka za ku ƙyale manya-manyan malaman nan su mutu babu wani abin da za ku tuna da su suka ce gaskiya ne me kake gani ya kamata mu sai ya ce musu ina ganin kowane malami a gina mutum mutuminsa a majalisinsa saboda ko da za ku wani abu mara kyau in kuka kalli mutum mutuminsa za ku tuna wannan mutumin da koya muku alkhairi sai ku bari ta ga a zahirin maganan wani abu ne mai kyau amma ɗan ba yake so ya gasa na shirka a doron ƙasa saboda ya san allah duk duniya ba abinda allah ke ƙi kamar shirka shikenan sai kowane malami aka gina bujum bujuminsa a majalisinsa aka sa sunansa waɗanda suka gina ai ya san ba za su bauta ta masara saboda su suka gina kuma sun manufar da ya sa aka gina sai da ya tabbata kowa ya mutu a ciki wanda suka yi wannan sun mutu ‘ya'yansu sun mutu jikokinsu sun mutu tattaɓa sun mutu hihihi sai ya dawo da siffar ɗan adam sai ce wa sauran jama'a ina da tambaya wai ba ku ga iyayenku sun taso suna girmama wa'annan goma kan ba suka ce gaskiya ne sai ce kun san dalili suka ce a'a ai alloli ne babu wanda ake ba irin wannan girman sai alloli shi sa suke ba su irin wannan girman shi ke nan sai suka fara bautata musu ka ji dalilin shi ne wa ƙalu la ta zarun na ali hata ko ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا suka ce kakku bar allolinku shi ɗan da ya dasa musu wannan gubar to tun da ya san wannan gashi kuma wannan mutumin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar masa da zunubansa amma ya mutu bai taɓa shirka ba dalilin tauhidinsa Allah ya kaddara tauhidin yarin jayi ne zunubinsa duk yawansa ka ji fa'idar tauhidi kenan wani lokaci za ka ga malaman suna suna cewa gara a ce ka mutu kana zunubi da ka mutu kana bid'a ana ganewa dalili shine shi ne zunubi inda za ka tambaye shi zai ce ma wallahi yanzu misali bayu masu neman yan mata su sa su a kwana da sauransu in ka zo ka ce wani da Allah ka ji sauran zai ce wallahi kai ma ka san wallahi ba haka ni na san dai ba laifi bane amma a na san cewa laifi ne dan Allah a sa ni a cikin addu'a Allah ba ni iko bane kaga ya yadda ne zunubi yake yi to amma wanda yake bid'a in ka ce mai haramun ne sai zai iya kashe ka akan wannan bid'a saboda yana ganin kana so ka hana shi bautan Allah ana ganewa kuma kullu bid'atin dalala manzo Allah ce duk bid'a ne haka kuma wa kullu dalalatin fi nar fata na kai mutum wuta to kaga shi ne yadda ma zunubi yake yi ba yana bauta ne kana so ka hana shi bautan Allah kaji illar bid'a ce kalle uwa uba shirka shirka ita ce zunubin da duk wanda ya kuskura yayi ya mutu a kanta har abada Allah ba zai yafe masa ba amma duk wani zunubi Allah na iya yafe ta ga wanda ya dama za a iya samun mutum ɗan jiya ne ya ma mutu yana shan giya in Allah ya ga dama duk da ya mutu yana shan giya zai iya yafe masa ba zai shigar da shi wuta bai shigar da shi aljanna da falalan tauhidinsa sun Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya taba gafartawa idan aka yi shirka da shi aka yi tarayya da shi na zunubi amma duk zunubin da ba shirka ba Allah yana yafe wa wanda shi Allah ya ga dama kaga waye faɗi wannan Allah da kansa ko to amma zunubi na shirka yace innahu man yushrik billah فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار duk wanda ya tarayya da Allah ya shirka da Allah Allah ce tabbas Allah ya haramta mai aljanna a tabau ba zai taba shiga aljanna kuma makoman wannan mutumin wuta a zalimi ba da mataimaki kaga duk wanda yana nuna maka girman mai shirka sannan kuma a nan yana nuna maka falalan tauhidi tun daga nan duk irin zunubin ba wai an ce mutum ya je ci gaba da zunubi ba ne ina so a nuna maka darajar tauhidi yana sa in akwai shi Allah ya fi maka zunubin amma in babu shi to ga kasara duniya wal akhirah kayi asarar duniya kuma kayi ta ina kayi ta lahira Allah ka kiyashe mu to shi sa anan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace Allah madaukaki ya ce zai gafarta wa mutum zunubansa ko da sun kai wato faɗin kasan duniya Allah zai yafe ma mutum Matuƙar ba ya mutu yana shirka ba ana ganewa kuma ka wannan falalar menene la ilaha illallah ana ganewa wanda yana nuna daraja da matsayi na tauhidi shi sa Allah ce wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wa tajtanibu at-taghut mun aiko ga kowace al'umma manzo wannan manzon ne yake cewa an i'budu Allah ku bautata wa Allah wa tajtanibu at-taghut kuma ku nisanci dagu shine duk wani abin da ake bautatawa koma bayan Allah to kaga wannan yana nuna mana daraja da matsayi na tauhidi ga mutum musulmi durrun ya tabbatar ya kaɗaita Allah a komai nasa ya kaɗaita shi a rububiyarsa ya kaɗaita shi a uluhiyarsa ya kaɗaita shi a sunayensa da sufofinsa sannan ya kaɗaita manzan Allah a wajen bi manzan Allah ne kaɗai in ya ce dole ka in ya ce a bari dole ka bari amma duk duniya babu wanda zai ce maka kayi kayi ka bari ka bari in ba manzo Allah kadai ba shine kadai ake kadai dawa a wajen bi da kuma hanyi. amma duk wanda ba shi ba in ya faɗi magana in ka ga dama ka karɓa in ya dace in ka ga dama ka ajiye baka saba wa Allah ana gane ma in ya saba wa dokar Allah amma manzo Allah ne kadai in ya ce kai dole kai in ya ce ka bari dole ka bari shi kadai yake da wannan gurbin shi sa ba ka kwatanta maganarsa da maganar wani mutumi a doron ƙasa in ya ce ma ka za ko dole ka ajjana ka ka ajjana malaminka ka ajjana mahaifinka ka na mahaifiyarka ka ajjana kowa da ka sani ka bana shi ne kadai wanda za ka yi malam ya ce fihi masa'inun a cikin wannan babin akwai fa'idoji matsaloli da ya tattauna a baya sai malam ya maka somri na ayoyi da hadisai da muka karanta sai ce al'ula abu na farko a sai'atu fadlin tauhid yalwata na falalan tauhidi tunda a hadisin da muka karanta baya Allah Allah ya ce adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amal Allah zai shigar da wannan mutumin aljanna gwargwadon abin da ya kasance yana aiwatarwa a duniya in na amanu wa amilus salihati na lahum jannatul firdausi nuzula innal na amanu lallai wanda suka yi imani wa amilus salihati kuma suka yi nagartattun ayyuka kanat lahum an ajiye musu jannatul firdausi rusula aljanna ta firdausi a matsayin masauki a lahira khalidina fiha masu rayuwa a cikinta ne na dindindin ko la yabghuna anha riwaya a nan Allah ya tabbatar maka da cewa aljannan nan aka ajiye musu alladina amanu wa amilus salihati kaga wallazi lam yu'min wa lam ya'mal salihat lam yuj'al lahu jannatin firdaus nuzula wanda bai yi imani ba bai yi nagargaggen aiki ba ba a ajiye masa aljannan firdausi a matsayin masaukinsa har ma idan ya zo shiga وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن لكن بودياتا ga Allah wanda ya gusar mana da bakin ciki na lahira inna rabbana laghafurun shakur lallai ubangijin mai yawan gafara ne mai godiya ne akan aikin da bawan sai allazi ahallana daral muqamati min Shi shine wanda ya halatta mana gida na rayuwa na zama daga cikin falalarsa la ya masu na fiha na sabon wahala gajiya ba zai shafe mu a cikinta ba wato na sabon wato cuta ko damuwa wala ya masu na fiha luhu gajiya kuma ba zai taba taba mu a wannan gidan ba bi ma'ana aljanna ba ba gajiya a duniya da yin ka gajiye ne bacci amma aljanna babu bacci a in kai bacci ni'imar da Allah ya ajiye maka sai ya bushe a idanka saboda haka an cire maka duk wani wahala daɗi ne tutur za ka yi ta ji ba gajiya ba bacci ba majina ba fakashi ba fitsari daɗi ne kawai sarmadi har abada ana ganewa sannan kuma ne kullum ana ƙara dawo da kai yaro matashi duk juma'a duk juma'a sai Allah ya ƙara dawo da kai sauri hadisin ana tsammani wanda imam bukhari da musulmi suka roƙi ranar juma'a ana zuwa kasuwar aljanna duk an aljanna za a je kasuwa a haku saboda aljanna ba kamar duniya ne ka san wani in ka zo gidansa ka ji kalle kalle ko Kawai, wani ba ya cancana gida a nan to kowa da aikinsa a aljanna kaga kuma babu bakin ciki to za ka je gidan wani ka zo ka dinga jin haushi yana da abin da baka da shi ba za ka je ba ba za ka gani ba sai dai ku haɗa a nan a nan ne ake haɗuwa wane ina wane a ban gan shi ba ku duba wane sai ce hal antum mustali'un fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim yana yana sai a ce gashi ta a wutan jahim qala tallahi in kitta la turdi kace ta ni fa na idda ni ma na jiyewa da ni ma ina cikin wuta tare da shi walaula ni'matu rabbi la kuntu min al-muhdarin ba dan ni'imar da Allah ya sa ne samu tafi ba da ni ma wallahi yau da ina cikin wuta irin wuta wani ne ciki afa ma nahnu bi mayyiti yanzu ba za mu mutu ba kuma illa mawtatun al-ula wa ma nahnu bi mu'azzabin mutuwar da muka yi a duniya ita ce ta ai mutuwar da zamu yi ba za a ƙara mana azaba ba ai samun kashi rami ko dama duk daɗin da kake yi a duniya ka san akwai ranar da ne za ka mutu to kaga yana rage maka da yana sa cikin wani damuwa to nan kuma an ce ba mutuwa ni'ima ce tutur abadi baya yankewa duk juma'a kaga ranar juma'a aka halicci annabi adam to ranar juma'a aka shiga da shi aljanna ranar juma'a aka sauke shi a duniya a ranar juma'a annabi adam ya mutu a ranar juma'a aka binne shi a ranar juma'a kiyama za ta tsaya a ranar juma'a za a shiga aljanna a ranar juma'a za a dinga canza halittar kowane ɗan adam a ranar juma'a da maza da mata maza idan sun zo wannan farfajiyar sai Allah ya turo wata iska sai ta buɗe wannan filin kowa sai ta mai da shi sambalelan saurayi Ɗan shekara sha bakwai sha takwas wannan iskan ta gama buɗe su sai ta koma gidan kowa matan ku na ciki sai ta ƙara buɗe su kana dawowa sai ta ce alhamdulillahi lazi ahya lana wa ahyana laka godiya ta tabbata da Allah da ya raya kan gare mu mu ma ya raya mu don kai wa fa ka canza ba yanda ka fita ka dawo ba ka koma yaro dan sha bakwai sha takwas kai ma ka ce a be ke ma kin canza eh haka ake cewa ko ke ma ba kin canza yanzu ba a yadda na fita na bacci ba kin koma yan karama kamar sha bakwai sha takwas komai nata da sauka kaga duk kyanta kyanta zai yi sai duk kirjinta da ya tsaya wata rana zai kwanta to amma aljanna babu uruban asraba Allah ya ce yan mata ne sa'o'in juna yan mata kanana har ƙaurinta ƙashin ƙaurinta za ka dinga gani saboda bala'in kyau kuma ita matan nan tun da take ba ta taba ganin wani namiji ba kai ne namijin farko da ta gani kuma kai ne namijin karshe da za ta gani ko in in nan? amma matar ka ba dubu nawa ta gani miliyoyi nawa ta gani kafin ka aure da dubu nawa ta gani ko wani ya zo kuma wani ma ya taba ta in ma ba wai an ce dan kisanci ba kaminta ya taba ta wanda ma ya taba ta ko a rike juna to ita wannan kai ne namijin farko da ya taba taba ta a duniya lam yaqumi hunna insun qablahum wala ta Allah ce mutum ko aljani ne taba taba su ba kai ne mutumin farko da za ka garin daɗi na nesa ko amma sai an yi aiki tukuru Allah zai kama ka nisan kusa ko? kaga wannan yana nuna maka falala na ne na tauhidi kai ta Allah subhanahu wa ta'ala الثانية مسألة تجيشيني حسرة ذنوب التوحيد ثواب التوحيد حسرة ثواب التوحيد عند الله يجي يوم لا دن توحيدي أو الله أنا غاني yawan ladan tauhidi saboda ya ce malar bihin na la'ilaha illallah in aka ɗaura zunubanka a ke aka ɗauko la'ilaha illallah saboda girman la'ilaha illallah sai ta rinjayi komai saboda Allah Allah fa aka ce an gama komai hal ta'lamu lahu samiya ka taba jin takwara ga Allah wanda yake yin aikin da Allah ke yi akwai shi babu ko sarkin nan na zamanin annabi Ibrahim da yace ana uhyi wa umitu shi ke kashewa shi ke rayawa ya kira cikin fadawansa ya ce a sare wannan aka sare ya ce wannan tafi ya ce ahyaitu hadha wa amattu hadha na raya wannan na kashe wannan kaga dagawa ce ta mulki ko sai annabi ibrahim ya ce fa inna allah ya'ti bi shamsi min al mashriq fa ati biha min al maghrib to sai ka ce da allah ne allah nawa yana zuwa da rana ne daga gabas kai tun da allah ne ka zo da haka daga yamma fa bihi dallati kafa kaga wa anna lahu ta ina zai iya kawo ranar daga yamma Ka ga zai iya ba to kaga wannan yana nuna maka girman Allah shi sa babu abin da kai tauhidi saboda Allah ka kaita ka kaita shi a komai to za ka samu wannan rafa الثالثة يتي لأكو تكفيره مع ذلك للذنوب شي توحيدي ينا كنكري ذنبي إذا متن يكأي الله shine hadisin da mazala ce duk litinin da alhamis Allah yana kankare wa masu kaɗe ta Allah zunubansu kaga in ba ka da tauhidi ba ka da wannan falalar duk litinin da alhamis ana kankare maka zunubinka ko da baka ce Allah ya fi mun ba saboda tauhidin falalar tauhidin to ina ga wanda kuma yana cewa a yafe mai kaga ai yana ƙara daraja a gaban wa Allah to amma shi wani kaga wanda baya tauhidi kaga shi bai san ma wannan karatun ba saboda ba yi da wannan alfarman a wurin Allah kaga yana nuna maka daraja na tauhidi shi yasa manzo Allah ya ce Allah ya ce la ataituka bi quradiha maghfiratan da zaka zo da zunubi ya cika duniya fadin duniya ka zo gabana ni Allah baka taɓa mun shirka ba dalilin tauhidin nan da yi na baka bonus bonus ɗin tauhidin da shine zan lullube zunubanka in yaje maka su gaba ki kuma shigar da kai aljanna kaga wanda yana karfafa mutane a kan me kadaita Allah duk wanda ya kadaita Allah ya tsira ana ganewa daga cikin falalar tauhidi ta inda kana ta Allah hatta aljanu sai sun ji tsoron ka to yanzu aka ce aljani sai ka gani eh, eh, eh. ko saboda ne saboda bai san Allah to in kana kaɗaita Allah kowane abin tsoro kai kuma Allah zai sa ka zama abin tsoro gare sa ba dai kana so a ji tsoronka ba to kaɗaita Allah ka gama shi yasa malaman tauhidi suka ce man khafa Allah khafahu kullu shay duk wanda ya ji tsoron Allah duk abu a duniya ce ya zama abin tsoro gari. shi wa mun khafa ghayra Allah duk wanda ya ji tsoron wani Allah a khafa hu kulla shi zai ji tsoron kowai? shi sa annabi Ibrahim ce wa kaifa akhafu ma tushrikuna bihi wala la takhafuna annakum ashraftum billahi ma lam yunzil bihi sultana fa ayyul fariqayn ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun yace alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun ya ba ji tsoron abin da kuke shirka da shi ko ba ku tsoron kuna shirka da Allah ba to waye a cikin mu waye yake da aminci ku kuna bautan wani Allah ni kuma ina bautan Allah wa yake da aminci in har kun sani sai wanda suka yi imani walam kuma ba su cakuɗa imaninsu da shirka ba ula'ika lahumul amn su ne suke da aminci a duniya kuma su ne suke da aminci a lahira saboda me innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wa'anda suka ce sun yi imani da Allah kuma suka tsayu akan haka Allah ce wala khawfun alaihim babu tsoro a gare su fi duniya wal akhirah wala hum yahzanun ba za su yi bakin ciki ba a duniya kuma ba su yi bakin ciki a ina a lahira ba yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti في الحياة الدنيا وفي الآخرة Wa ya الظالمين ويفعل الله ما يشاء Allah yana tabbatar da wanda suka yi imani a rayuwarsu ta duniya da kuma a lokacin da za su mutu kuma ne wanda suke masu shirka Allah yana batar da su ba sa samun dama har a lokacin da za su mutu ma iya tunawa da Allah dan Allah ba a zalimin kowa bane duk yadda ka kai ga nuna mutane kai na Allah ne alhali kai ba na Allah bane ko ba jima ko ba dade Allah zai kwance maka gani a kasuwa sai kowa ya gane kai mutumin banza ne ana ganewa kuma duk yadda ka kai ga ɓoye. kai mutumin girinki ne ka dinga koyewa ko kaki ko kaso sai Allah ya nuna wa mutane lallai kai mutumin kirki ko ba jira ko ba zane ana ganiwa kuma duk yadda duniya ta kai ga bata ka kai mutumin banza ne kai kaza ne in dai kai mutumin kirki ne Allah ya yarda da kai sai Allah ko ba jima ko ba dade ya fito wa mutane lallai kai mutumin kirki Allah ba Allah ba mutum bane balle ka ce za ka mai za ka yi manipulatin ko a cikin ɗan adam ba akwai da baka isa ka yi manipulatin ɗinsa ba kana kalma ɗaya ko in ya kalle ka ya san kowa oh, kai waye sai dai kawai ya fuska amma ya gama sanin kai waye amma sai dai kawai ya fuska matsayin dai kawai maka kawai amma ya gama gane cewa lallai kai mutumin Rabi'a matsala ta مسألة توقوشيني تفسير الآية التي fi سورة an'am fassarar ayan nan da ke cikin suratul an'am ita ce alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun aga الظلم أنا شيني الشرك إن الشرك لظلم عظيم وكذا أبدا أكيني بدا شركة كيني هذا أبدا سرامك أمنشي أنا شيني توحيدي duk mutumin da yake kaɗai ta Allah za ka gaba abin da yake shakka an gane za ka gaba wani abin da yake shakka saboda ya yarda da Allah amma duk mutumin da yake bautan wani Allah sun burbura an gane gumaka da abin tsafi da sauransu za ka ga ya fi kowa tsoro ya fi kowa shakka ya fi kowa tsoro saboda ne yana bautan wani Allah sai Allah ya sa mai tsoron komai kuma duk inda mai tauhidi yake sai kaga yana tsoron sa yana shakkar sa ana ganewa amma in ya faɗaita Allah ya yadda da Allah yake jin tsoron Allah sai ka ga shi a karan kansa Allah zai sa tsoronsa ga kowa wanda ba hakan yake ba sai ka ana shakkansa shi ne za ka ji mutum yana cewa ai shi ma shege ne a ya san abin da ya saka in ba ka ba yi kaga kenan sun gwada sun gwada sun gwada ba su samu nasara ba ana fahimta to kaga wannan yana nuna maka amfanin kaɗai ta Allah alkhamisa na biyar shine ta'ammunul khamsin lawati fi hadisi itibar zurfin tunani da fa'ida akan ababen nan guda biyar wanda ya zo a cikin hadisin itiban shine shahadatan shahadatu Allah ilaha illallah kaga biyu kenan ko sai ne anna isa abdullahi wa rasulu kaga nawa uku wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun min wanda shine na uku an gane na hudu annan jannata haqqun kaga na hudu kenan biyar wa annan nara haqqun shi ne sai manzala ce adkhalahu Allahu ala ma min al'amal aljannata ala min al'amal Allah zai shigar da shi aljanna gurgudan aikin sa kaga sai ka yi da abun nan guda biyar shedawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma lallai annabi Muhammad manzo ne na Allah na ukunsa shine annabi Isa shi yasa in wanda ba musulmi ba kirista ya zo musulunta sai a ce mai ashhadu Allah, ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sai a ce masa wa ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun min sai an sa shi ya faɗi wannan saboda kaga abin da ya yarda da shi akan annabi isa sai an sa shi ya warware shine kuma abin da ya yarda akan maryam sai an sa shi ya warware saboda su a wurinsa annabi isa allah ne can kuma can dan allah to kaga anan cewa abdullahi kaga an kore maganar sa bawa ne na Allah ko wa rasuluhu kuma manzo ne kaga korewar cewa Allah ne kaga an kore musu cewa shi ba Allah bane sannan wa kalimatuhu alqaha ila maryam kalma ce ta Allah shine kun fayakun alqaha ila maryam wannan aka jefa ma maryam alaiha salatu wassalam ta haife shi shine inna masala isa inda Allah ka masali adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون to kaga anan kaga ya nuna cewa maryam alaiha salatu wassalam ita ma baiwar Allah ce ba Allah bace kamar yadda wasu suke fadi kaga anan har ila yau an rusa wannan aqida kuma wa ruhun minhu kuma ruhi ne daga gare ta wanda Allah ya kaddara ya zo ya busa wa maryam ta dauki ciki kaga yadda Allah yake bada mamaki ga ɗan adam shi annabi adam kaga ba uba ba uwa hawa'u kuma akwai uba ba uwa annabi isa akwai uwa ba uba kaga duk ana nuna maka iko na Allah kaga annabi adam shi ba uba ba uwa ai in akwai abin mamaki shi ya kamata ai mamakin sa ita kuma hawa'u akwai uba amma ba uwa shine annabi adam dan a jikinsa aka zabtaro aka samar da ita kaga an ko akwai uba amma ba mai ba kuwa shi kuwa annabi isa akwai uwa ba uba kaga yana nuna maka iko na Allah kuma dukkan su akan kun fa yakunu ne Allah ce kasance sai kasance ya zama annabi Adam kasance hawa'u ta zama kasancewa annabi Isa ya zama don ba ka ba mace na tafiya kawai a busa mata iska kawai sai ta ciki ciki kuma na wata tara sai ka san wannan ai ya wuce kwakwalwar ɗan adam kuma ta haife shi a lokacin an gane ko ya wuce tunanin ɗan adam shi sa an uwanta da ta zo da ɗa a hannunta suka ce ya ukta haruna ma kana abu kimra a sau'in wa ma kanat ummu kibarkiya ke ƴar uwar harun babanki ba mutumin banza bane kuma mamaki ba karuwa ba ina shi ka samu yaro da babanki mutumin banza ne sai a ce to dalilin ya sa ke ma kika zama mutumin banza a mamanki karuwa ce sai a ce dalilin da sa ke ma kika me a ji ki ce ma kike ki to dukkan su bi ba ko daya fa asharat ilai sai ta yuni zuwa ga danta qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya sai ya za mu magana da mutumin da yana tsimman goyo mu magana da shi sai ce qala inni abdullah sai ce ni bawan Allah ne ga kamsar kenan kaga an yanke maganan kiristoci akaniyar kitaba ya bani littafi waja'alani nabiyya kuma ya sanya ni annabi alami mubarakan aina ma kuntu ya sanya ni ne albarka duk inda nake wa atani bi wa bisalati ya bani wasunci da yin sallah wa zakati da ba da zakka ma dumtu hayya matukar ina da rai ya ce in karbi zakka kuma ya ce in sallah kaga wannan ya nuna kenan annabi Isa dan Maryam bai ce shi annaba bai ce shi Allah bane kuma bai ce shi dan Allah bane ya ce Abdullah ataniyal kitaba shi yasa Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya yace a'ubadal masih lana su'alu نريد جوابه ممن وعاه إذا مات الإله بسلء قوم أماتوه فهل هذا إله تعالى الله عن إبك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه يجي أقبال المسيح لنا سؤال ما تبو تن النبي إيسا منا لتنبيا بريكم نريد جوابه ممن وعاه منا كان أمسا سجوان يكيا يوانا تنبيا إذا مات الإله بسلء قوم idan Allah ya mutu saboda mummunan aikin da wasu suka yi amma duhu sun kashe shi ba hal haza ilahu shin wannan Allah ne sai ce ta'ala Allah an ikin nasara Allah ya girmama da kagen da kristoci suka yi suka jingina wa annabi Isa da Allah sai yus'alu kulluhum amma iftarahu Allah zai tambaye kowa a cikin su akan kage da suka yi wa annabi Isa shine Allah ya bada kissan a cikin ƙarshen suratul ma'ida a an ta kulta lin nasi takhiduni wa ila haini min dunillah Allah zai ce wa annabi Isa kai ne ka ce wa mutane sirke ka da mamanka abun bauta ku biyu a matsayin alloli biyu Kuma bayan Allah sai ce subhana sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji kaga ya nuna cewa ne annabi isa bai taba cewa haka ba kuma bai taba kiran kansa Allah ba kuma mamansa ma bata taba cewa ita ma Allah ba ce wannan kage ne na kiristoci da suka jingina suka jingina masa to kaga shi ya barranta Allah ya barrantar da shi kuma ya nuna cewa lallai in mutum zai imani sai ya cika wa'annan abubuwa guda biyar saboda yanayin lokaci a wannan kafa za mu aya idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba sai mu tashi akan asadisa wato matsala ta shida insha Allah subhanahu wataala in akwai tambaya za mu amsa in babu kuma za mu tafaita a cikin karatun da muke. wa alaikum assalam amin na na'am ba za su shiga aljanna ba abin da zai sa su shiga aljanna sai sun yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka gani da kai jin musulmai ne yau in ka ce ka yarda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda kiristoci suna girmama annabi Isa kai ba ruwanka da shi to da kai da su kun zama daya ko da kana sallah ko da kana aikin hajji ko da kana zakka to kai ma ba musulmi ne saboda me la nufarriqu baina ahadin min rusuli ko wanda shine aqidan musulmi ba ma bambance tsakanin manzannin Allah dukkan su manzannin Allah ne mun yadda da su in yadda da guda daya in yadda da duka ne ne imani da kowanne ya nuna cewa kayan imani da Allah saboda dukkan su annabawan Allah ne shi kuma annabi Isa ai banu Isra'ila aka aike shi zuwa garin sa dan Allah cewa rasulan ila bani Isra'ila shi annabi ne zuwa ga banu Isra'ila kiristan da ke najeriya mai kai shi yake bauta masa shi ne isra'ila ne in ya ce maka to annabi muhammad ai annaba annabin larabawa ne suka ce a Allah ce tabarakal ladhi nazzala alkitab Furkana ala abdihi li yakuna lil alamin albarka ya tabbata ga wanda ya saukar da alfurqan rabiwa tsakanin shirka da tauhidi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama mai gargadi ga duniya kaga kenan manzan Allah ya aiko shi ne zuwa ga zuwa ga universe sai ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnas Allah ya ce ba mu aiko ka ba sai ga mutanen duniya ga baki daya har da aljanna shi ko annabi Isa ga banu Isra'ila kawai to kai da kake dan Najeriya kai banu Isra'ila ne to me yasa kai imani da shi an gane yawa dalilin wannan Allah ba zai kafa ba amma ayyukan da yake kyakkyawa a duniya Allah zai narka shi a duniya a bashi abubuwa da duniya amma a lahira ba yi da lada saboda abinda zai sa ya samu lada sai ya yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina ba ta gani na na idan wanda ba musulmi bai gina masallaci ya ba da ga musulmi. Allah kuma daga bayan yi shirye shi musulunta zai samu ladan wannan aiki al-islamu yajibu ma qablahu ina ba ta an gane khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam ba haku haka mazalaci fiyayyanku a kafin ya musulunta yana jinsa in ya musulunta abin da yi zai samu lada حين أولئك يبجل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبب لك مونا نبي أبا جان لا يمرتقى جمله كيكاوة نعم نعم سيد شيما eh duka ainihin shi wannan shirka ne wa'annan masu cewa shehi shehi bi shirka suke yi shi kuma wancan abin da ya sa ba zai har yanzu bai zama musulmi ba saboda bai yadda annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun min hadhihi al-umma thumma lam yu'min bil ladhi ji'tu bihi illa kana min halina babu wani krista da ba yahudi da zai ji labari na a cikin wannan al'umma kuma ya yin imani da ni face dan wuta ne kuje maza Allah kaga an gama magana go fine na na na uwa ba uwa ba uwa na shi a jikinta a jikinsa aka ciro ta ga yanzu kenan shi tamkarwa yake gari ta eh sannan kuma Allah ya aurar da ita gare shi saboda Allah yana so a same ka a same ni kuma da shi ma ya haihu sai yanzu za ka yi auren ƙalwarsa to amma a lokacin saboda ba kowa aka halatta ne saboda yan biyu yan biyu take haihuwa sai aka ce to waɗanda suka zo a lokaci ɗaya su ne muharramai ba zai yi su auri juna ba an yi ta concept idan suka zo sai wannan ya auri kanuwar wannan shi ma wancan ya auri kanuwar wannan shi ne daidai amma bai isa ya auri wanda aka aje su a lokaci ɗaya ba an gane saboda a lokacin ne duniya babu yawa kuma ba haka ba bayan da za a yi a samar da mutane da aka zo aka yi ta abin da sai aka dawo aka ce duk wanda kuka fito ciki daya haramun ne ne ka aure ta shi kenan sai kowa tun da abu ne in biyu Allah ya sa wa mutum ya taɓa sha'awar kanuwarsa za ka iya samun kanuwa kyakkyawa mai siffa mai kyau amma ko a jikinta ba ka jin wani abu a wata za ta iya zuwa ba ta kai kanuwa ka kyau ba amma za ka kana tambayar ta ke ya wannan ko ba ta kai kanuwa ka kyau ba amma saboda ne issues ne Allah ya sanya shi ba za ka taɓa sha'awar ƙanuwarka ba sai dai mutumin da yake damar lalatacce ne ina ba ta ne to ka shi ne na a duk da zamani ne suke malamai ne su biyar a zamani daya wannan yana da majalisi a nan wannan yana da majalisi a can wancan na shine dukkan su sun mutu shine sai shi dan ya zo daya bayan daya ya yaudari ɗaliban su su a zahirin abin da aka gaya musu abu ne mai kyau su ba ci ba dan shi dan ya san ba za su yi bautan wa'annan gumaka ba su suka halu suka yana su waya za su bauta musu amma da ya tabbatar kowa ya mutu ba wanda ya san labarin sai ya dawo sai ya fesa gumaka ina ba ta ka gane wannan shi ne eh eh shi ne yanzu aka dawo da irin shi ai yanzu shi ya mutu sai a ne sai a gina kabarin shi a ina a cikin masallaci kuma da wana ne bautan shi kuma kai magana shi ai bautan Allah ake ina ba ta ka gane yawa Allah ya samu dace abinda muka karanta daidai Allah ya karba wanda muka yi bisa kuskure mana roƙon Allah ya yaje mana wanda gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya sa albarka a cikinsa ko kuma ya mana arzikin da mu ma za mu kwatankwacin wanda ya kofi da nan muna roƙon Allah ya karɓa mana gaba ɗaya masu subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk